الحمد لله وعز الحق ورافعه ومذل الباطل وواضعه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له حمدا لمن أسماؤه مكملة الله لا إله إلا هو له حمدا كثيرا دائم البقاء مكافئا ترادف الآلاء ثم الصلاة والسلام تترى على أجل العالمين قدرا وآله أفنان دوحة الشرف وصحبه والتابعين مع السلف أما بعد فيا من أحسبهم شم الأنوف وشامت الصفوف يا قانتون ساجدون ركعوا جمعوا وأجمعون ثم جمعوا ويا منيبون وأوافون ومن بكم ألحق والأحلون مني سلام ناطق عن بعض ما في القلب من فرط الهواء منصفا سلام قصبا مرت برود تلاقتها الكماء بانفتاق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna jaddada ma Allah godiya mai kowa mai komi mai yadda ya so yayin da ya so a inda ya so da ya ba mu ikon haɗuwa da ku a gidan wannan rediyo domin gabatar da wani shiri da aka jima ana gabatarwa shine abin da ya shafi ah, taimaka ma marayu da tallafa musu yau shirin sha Allahu ya samo halarta bakon malami a wannan shiri amma kuma sanannen malami shine Sheikh Abdulmalik Muhammad Bube a, ya kamu da ziyara mala assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh almajiri
to malam abin da muke so mu tattauna a kan shi yau shine abin da ya shafi tallafa ma marayi Mhm, wanda su ne gajiyayyu mhm, to malam marayu mun san yadda Allah ya ambace su cikin Qur'ani mai girma da nau'uka da dama da kuma yadda za a kiyaye haƙoƙinsu to shine muke so mu tattauna a kan shi insha Allah musta'ini da billah okay.
insha Allah malam abinda tambayoyin za su zo kamar haka muna son malam muna abin da ya shafi tallafa ma marayi a ijtima'iyya alkafaratul ijtima'iyya kenan Mm.
abin da muke so malam ya danyi muna bayani kan shi kenan مهم. طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa muna muka gaisuwa ta addinin Musulunci, kuma muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ikonsa da yardarsa da amincewarsa da ganin damarsa muka samu halartuwa a wannan wuri domin gabatar da nasiha ga kawunanmu gaba ɗaya. Eh, wannan kwamiti na marayu wadda ke kula da marayu kwamiti ne wanda an aza shi lokaci mai tsawo kuma mun taɓa tattaɓo tarihinsa da dalilin kafuwarsa eh, a nan tare da 'yan uwa eh, su malam aliyu su alhaji usman da dai sauran 'yan uwa kan tarihin aza wannan kwamiti da kuma manufofinsa akwai nasihohi da nake son na gabatar ga kwamitin kansa kafin eh, su jama'a da za a isar da sako zuwa gare su na farko shine cewa ba a aikin Allah a ji daɗi to waɗanda suke tsaye akan wannan kwamiti ya kamata su fahimci wannan sosai bai yiwuwa ka ɗauko aikin Allah shaidan ya barka ka samu cin nasara in ba ka dage ba shi yasa babban wato ginshiki wanda ya kamata a dogara gare shi shine ikhlasi ga Allah don eh, aiki in ana yin shi don Allah to duk wahalar da ake ciki in ana kallon wanda ake yi don shi ba a kallon waɗanda suke suka a cikin wannan aiki amma in babu ikhlasi to za a samu matsala shi yasa malamai suke cewa ma kana lillahi wasal wa ma kana li ghairihi inqata duk abin da ake yi don Allah wasal zai sadu ma'ana zai ci gaba wa ma kana li ghairihi inqata duk abin da ake yi ba don Allah ba yankewa zai yi kinan ya kamata masu aiki kan wannan su san cewa sun ɗauko aiki ne tukuru wanda yana buƙatar sai an yi tsaye-tsayin daka don ganin cewa an cimma burin da ake buƙata to in akwai ikhlasi wato dole za a samu haƙuri zai gadar da haƙuri domin mi domin wato shedan yana son masu aiki na alkhairi su samu matsala a tsakankanin su kafin ma matsalar ta tashi izuwa ga waɗansu a wato matsalar gida abinda ake cewa matsala ta gida yake son ya haddasa to in aka samu sabani tsakanin masu gabatar da aiki wani sai ya manta cewa yana yin aikin ni don Allah sai ya ga kamar wani ne yake ma aiki to kaga daga nan shedan ya same shi kuma aikin zai samun tasgaro ko ya lalace ko kuma ya ja da baya kenan dole masu aiki sai su yi haƙuri da juna saboda aiki ne wanda ba kowa ke tunkararsa ba Allah ne ya zaɓe su akan wannan aiki kenan su tuna da wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu sannan kuma dole irin wannan aiki na bukata haƙuri akan tuhumce tuhumce da za a yi ba za su taɓa karewa ba in ka yi aiki za a tuhumce ka in ba ka yi aiki ba za a tuhumce ka za a tuhumce ka kuma za a tuhumi aikin da kake yi shi kan shi wani zai nuna ba don Allah ake yi ba wani zai nuna ana son a tara dukiyar mutane ne saboda mutane sun shiga cikin kangi suna son su yi amfani da wannan dukiya cikin bukatocin su na yau da gobe da abin da ya kama da haka to don haka irin wannan abin an saba jin shi babu kuma wani mutum wanda ya tsira ga waɗannan ba mutum ba hatta da alkur'ani an yi suka a cikin alkur'ani maganar Allah hatta da Allahn kanshi an yi suka zuwa gare shi domin an danganta ma Allah ɗa ko ‘ya'ya sannan kuma an danganta cewa alkur'ani ba daga wajen Allah yake ba kaga suka ce zuwa ga alkur'ani an karyata annabawa an tuhumce su ma da abin da ba su dace da shi ba misali hauka ba abu ce wanda ya kamata a tuhumci annabin Allah da ita ba waɗanda akmalun nasi khalqan sun fi kowa cikakken hankali ko ba haka ba wa a'zamun nasi qadran kamar yadda ka faɗa wato sun fi kowa ɗaukaka da daraja amma in ka dubiya yadda suka yi mu'amala da mutane hatta ma ba kafiran ba musulmi sai dai su yi hakuri da su wani lokaci matsaloli za su taso kafirai sun gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qalu ya ayyuhalladhi نزل عليه الذكر انك لمجنون to in muka duba innaka in muka doka a tsarin ilimin larabci inna harfin taukidi ce to kuma allamu lamul muzahlaqa la majnun tabbas hakika kai mahaukaci ne to kaga in an gaya ma annabi wannan abubuwa da dama Allah yana lallashin annabinsa wal qad istuhzi'a bi rusulin min qablik an yi izgili da annabawan da suka gabace ka to wannan zai nuna maka cewa hanyar annabawa ce kabbi kuma dole ka ci karo da kalubale wanda bai kai nasu ba a cikin wannan tafiya muna kira ga yan uwa su fahimci wannan da kyau kada shaitan ya zo musu da cewa ana zargin ka ka sano da kake yin aiki da shi kuma waɗanda ake tare da su cikin kwamiti ai ta hakuri da juna saboda a kai ga cimma nasara wannan shi ne nasiha da nake so in gabatar musamman ga shi kwamitin da'awar ko in ce kwamitin marayi da yake gabatar da wannan aiki da mu da su gaba ɗaya muna fatan Allah ya ce muke mu. Na'am.
Akar makallahu mun gode da wannan nasiha Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya sa mu yi aiki da wannan nasiha. Akar makalla abinda muke so mu sani yanzu shine abin da ya shafi wai wane ne maraya. Shin kowa da mahaifin shi ya mutu khalas ya zama maraya ko kuma da mahaifin shi ta mutu ya zama maraya ko kuma akwai wani mutum wanda mu'ayyan shi ne ake ce maraya to wannan maudu'i na taimaka ma marayi ina son mu san cewa ana kiran shi alkafala alijtima'iyya wato dole na mu fahimci wannan taimakekeniya ta al'umma yato matsala ce da ta wuce gidan wani ta wuce unguwar ne ta koma ta jama'a gaba ɗaya. Wato ɗai ne daga cikin hanyoyin da ake bi saboda taimaka ma al'umma ta taimaki juna ba wanda ya ishi kanshi. Ya kamata mu fahimci wannan da kyau. Shi yasa musulunci ya aza waɗannan ƙa'idodi waɗanda musulmi ba su hankalce su da kyau ba shi yasa ake samun matsala. Da mun hankalce su da ya kamata a ce mun ci gaba. Ƙwarai da gaske fiye da wannan hali da muke ciki. Don Allah ya ce a cikin suratul ma'ida بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا كتيمة جونا واتو مفاعلاني تفاعل واتو ينرجع من, من كلا الطرفين واتو كتيمة جونا alal birri akan aiki na da'a wanda ke sawa a samu yardar ubangiji wa taqwa da aiki wanda yake sawa tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku taimaki juna wajen aiki na zunubi da kuma aiki na ta'addanci na sabon Allah subhanahu wa ta'ala kenan alqur'ani ya riga duk wata majalisa ta duniya kafa wannan domin za mu ga yanzu misali za ka ga majalisar ɗinkin duniya tana da sashe mai kula da mata da ƙananan yara waɗanda wato iyayensu sun mutu a wajen yaƙi ko abin da ya kama da haka za mu ga turawa suna bugo ong ong organization ko organization an gane na taimaka ma marayi to mu musulmi a matsayinmu na musulmi waɗanda suke da alƙur'ani suke da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke da wannan addini wanda ya kamata a ganshi a aikace amma abin mamaki yau turawa ne za su fitar da dukiyarsu don a taimaka ma marayi amma su musulmi dukiyarsu wato an daskare su ko an jibge su a cikin bankuna ba na taimakon musulmi bane to yaya mu da kamata mu taimaka ma marayun musulmi da marayun ma kafirai a yanzu kafirai ne ke taimaka ma marayun su kuma kafirai ne ke taimaka ma marayun musulmi sai dai mu ja ayoyi mu ce akwai ayoyi cikin suratul nisa'i akwai ayoyi cikin wace sura waɗanda suka nuna yadda ya kamata a taimaka ma marayu to kaga wannan kusur ne ya kamata musuluncin nan shi da an gaskiya tun da mun ce mu ne muke rike da gaskiya ko ba haka ba muna rike da alqur'ani maganar Allah subhanahu wa ta'ala alladhi la ya'tihi al-batil min baynihi wala min khalfi muna rike da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma a aikace mun bar su a gida sai dai kura ta buge su sai kuma mu ce mu ne muke rike da addinin gaskiya to ai wato bahaushe yace kare aka ce ana biki a gidan ku yace mi mu gani a ƙasa mu gani a ƙasa ku da kuka ce addini ku gaskiya ne ko aikata shi a gani mana to amma ku bar littattafan cikin maktabobi ko a karanta a yi hudubobi masu zafi ko a shiga gidan rediyo a ce sai an ci gaba da wa'azi lalle wa'azi ba abu ne wanda za a bari ba wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin amma kuma ya kamata a gani a aikace bai dace ana siffanta mu da saba alƙawali ana siffanta mu da rashin taimako ana siffanta mu da yaudara ana siffanta mu da abubuwan da zai su kamaci wanda ya ce yayi imani ba wanda zamu ga Sheikh Abubakar Jazairi rahimahullah ya ɗauki ayoyin da Allah ya kira musulmi kai tsaye ba wai ma a fakaice ba ya ayyuhal ladina amanu guda 80 da goma da suke cikin Alkur'ani ya sanya mu littafin suna Nida'atu Ar-Rahman to da haka dai wannan dai ana kiran shi at-takaful ijtima'i ko al-kafala ijtima'iyya shine wato taimakon juna wanda ya shafi al'umma gaba daya kidan wannan duk maudu'in da za a yi kokari a karanta karkashin irin waɗannan maudu'ai shine ya kamata mu fahimci taimakon juna ne ake yi akan aiki na alkhairi bayan wannan wane ne maraya kalima ta maraya kalima ce ta larabci an gane ko a wani yare na hausa ana cewa marayi ko ba haka ba sannan kuma jam'in shi marayu to wannan shi dai a yaren mu na hausa amma in muka duba a cikin larabci kalima ta maraya tana nufin al-yatim al-yatim to al-yatim din nan akwai ta'rifata da dama waɗanda za mu kalla ta samo asali ne daga wato yatima yaitamu yatman an gane ko wato izan farada idan ya kadaita wasu ma malaman lugha in ka diba cikin lisanul arab ya kawo shi yatama wato abin nan yatimu wancan kuma yatima yaitamu kenan akwai sabani tsakanin malaman lugha wasu na ganin kenan fitatar asalin shi ya'i ne an gane ko ma'ana wato da an ka ce yaitamu kenan ya'un ita ce asalin harafin to ba a shafe ta ba amma wasu sun ce a'a wato yatimu ne kenan tana yiwa suna kallon asalin shi wawun ne domin wawun idza waqa'at bayna abin da kamar suke cewa bayna adwataiha hudifat kamar wa'ada sai a ce ya'idu an gane ko yatimu kenan kaga bayna ya'i wal kasra sune adwataiha makiyanta kamar da suke faɗa a cikin ilimin sarf to kenan kuma ma'anar shi ba ta canzawa domin akwai wanda in wawun ne ma'anar za ta canza da wawun da ya'un an gane ko a cikin yaren larabci akwai wanda kuma ba ta canzawa kenan kamar mata akwai mata ya mutu akwai mata ya mitu akwai mata ya matu gaba ɗaya kuma duka ma'anar yana nufin mutuwa ma'anar bata canza ba wani lokaci kuma tana iya canzawa an gane ko misali inda take canzawa qala yaqulu da qala yaqilu in mun ce qala yaqulu qawlan qala yaqilu qailulatan shi yasa malaman lugha suke cewa man qala qala Allahu kafara kaga man qala wanda yace qala Allahu kafara to kaga qala Allahu nan man kala wanda ya ce kala Allahu Allah ya yi bacci to kaga nan ba wai ana nufin Allah ya ce ba tunda alqur'ani zancen Allah ne ko ba haka ba eh qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum kaga ba a cewa lugz ne na nahau ko lugha ko ba haka ba man qala qala Allahu kafara ya kafirta wanda ya ce Allah ya yi bacci tunda Allah baya bacci Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm so al-yatim mufrad ne daya jam'in shi kuma ana cewa al-aitam marayi an gane ko sannan kuma ana cewa yatama an gane ko marayi ake nufi sannan wani lokaci ana cewa yata'im ana nufin marayi wani lokaci kuma ana cewa yatama an gane ko yana idan ko akan ma'ana jam'i fa'ala ka mislu hafaza an gane ko wa yursilu alaikum hafaza ka ganin jam'i ne na al-hafiz masalan an gane ko sannan kuma kama khazana wa qala alladhina kafaru wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam kaga khazana jam'i ne na al-khazin mai tsaro to dan haka dai yana zuwa yatama kuma wasu malaman su ce yana zuwa yana zuwa maitama sune marayi kenan yana da jam'i daban-daban a cikin yaren larabci duk da ke mu cikin Hausa da an ce marayi ko an ce marayu magana ta kare an canza dai kawai dai karshen kalimar ne to duk dai wannan kalima tana nufin marayi in an ce ya sama ana nufin wato abin nan marayi namiji ko mace an gane ko kuma yana iya zuwa cikin mata domin an ce ya tama suna nufin kamar maza ne kawai ake nufi an gane ko a'a Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yastaftunaka fin nisa qul illahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna yataman nisa'i kaga marayi mata dan haka wannan bai kadito akan maza ba don wadansu suna nufin ƴaƴa maza su kaɗai ne marayi wannan kuskure ne na fahimta wallahu ta'ala a'lam To, da haka kalima dai ta maraya tana nufin al-yatim idan farada. Sai waɗansu malamai suka ce a cikin larabci in an ce al-ajiyu al-yatimu huwa allazi mata waliduhu wa huwa duna sinnil bulugh. Wato shine wanda baban shi ya rasu amma bai balaga ba. Kina in ya balaga ba a kiran shi maraya. An gane cikin wasa da ake yi irin na abin nan wasa ta tabbastaka da ake yi ka san mu hillani kullum ana halbin mu aka ce wani bafilatani ne mahaifinsa ya rasu to sai yana ta jirga kuka to sai ana cewa yi haƙuri kwana ɗaya bai bari ba bai daina ba kwana biyu kwana uku aka ce da Allah ka daina kuka ya ce da Allah ku yi haƙuri ku bar ni yanzu tun da na zama shege wai ma'ana wanda baban shi ya mutu shine shege to waɗansu suna ganin duk mutumin da abin nan baban shi ya mutu yana matsayin maraya ko da ya balaga wannan kuskure ne نعم kenan kenan shi a fahimtarsa shine cewa duk mutumin da mahaifinsa ya rasa mahaifi ya zama to wato shege a ina shi istilahi to sai malamai suke cewa a cikin yaren larabci in an ce al'ajiyu wato huwa alladhi faqada ummu an gane ko huwa alladhi faqada ummuhu wanda ya rasa mahaifiyarsa ana kiransa al'ajiyu mace ana kiranta al'ajiyya jam'in shi shine al'ajaya an gane ko wato kenan wanda ya rasa mahaifiya to wannan ba a kiransa marayi a shar'ance a lugha ana iya kiransa ko kuma a fahimtar waɗansu al'ada ko kuma ana iya kiransa maraya ina fata an fahimta to sannan kuma al-latim shine wanda ya rasa mahaifin shi ya rasa mahaifiyarsa ana kiransa al-latim kenan shi wannan yayi kakkurin kankuso abin da ake cewa kulikulin kubura da Hausa to sai al-yatim shine wanda ya rasa wato abin nan mahaifinsa kawai bai rasa mahaifiyarsa ba. Duk da yake a cikin fukahat da malamai suke kawowa suna cewa akwai alyatim inda tuyur. Alyatimu inda tuyur shi ne wanda ya rasa mahaifi kuma mahaifiya duk ɗaya ne. Saboda mi saboda su tsuntsaye suna samo abinci ne su saka shi a cikin bakin ɗansu. An gane ko? To kenan shi wannan kowanne daga cikin su aka rasa an zamanto yatim kenan. to sannan kuma suke cewa wato a wajen dabba an gane ko kama inda dawab shine wanda ya rasa wato mahaifiyarsa sabanin dan adam an gane ko domin mahaifiya ita take take mi take shayarwa kenan a wajen dabbobi shine wanda ya rasa wato uwa ko mahaifiya za mu ce kamar yadda ake faɗa a wani abin lafazi to dan haka dai shine al-yatim amma a shari'a wato a wajen udaba'u shi adibi ba haka yace ba shi a wajen adibi ba wanda ya rasa mahaifin shi ba ko ya sa mahaifiyar shi shi yana da wani hange da yana daban yake cewa laysa al-yatimu alladhi mata waliduhu innal yatima yatima al-ilmi wal adabi laysa al-yatimu alladhi mata waliduhu wato ba wanda mahaifin shi ne ya mutu ba ake kira yatim shi a wajen adib innal yatima yatimal ilmi wal innal yatima yatimul ilmi wal adabi wato maraya shine wanda ya rasa wato abin nan al ilm wanda bai da ilmi shine maraya a wajensa wal adabi da wanda ya rasa sani ko kuma ladabi da biyayya a cikin al'umma to dan haka dai a takaice wannan shi dai ne al yatim a cikin istilahat daban-daban waɗanda muka dan tsakuro ma mutane bi idnillah na'am akar makallahu kun yi magana kan abin da ya shafi taimakekeniya da juna kuma abin da ya shafi ta'arifin wane ne maraya to marayan nan mun san kuma haƙoƙin da Allah ya bashi ko akwai wani abu da za a iya ƙara ma mutane bayani da ganin cewa saboda wannan abin ne Allah ya sa ce a taimaka ma maraye eh to in muka duba wannan qadiyya tana ginuwa ne akan qadiyya usuliyya shi ne duk al'amarin da umarnin da Allah ya yi to akwai alkhairi a cikinsa. Ko mun fahimci hakan ko ban fahimci haka ba. Sannan kuma duk abin da Allah ya yi hani to akwai sharri a cikinsa. Ko mun fahimci hakan ko ba mu fahimci hakan ba. Ina fatan su dole mutane sun fahimci wannan. Kenan abu na farko da ya kamata mu fahimta Allah ne ya yi umarni da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a taimaka ma marayi a tallafa musu. Ba malamai ne na kwanne ba suka ce a taimaka ma marayi don an kawo kwamitin marayi shi kwamitin marayi ko da aka yi shi Qur'ani ya yi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da sabka. Kenan yana da kyau mutane su fahimci wannan kabiya da kyau. Ba wai malaman kwanne ba ne ko kwamitin da awa ne ya kirkiro wannan ko ko malaman Nijar ko na wata jiha ko ko malaman Saudiya ko malaman wata ƙasa a duniya a'a wannan umurni ne daga rabbul alamin Allah ubangijin talikai ne yace a yi kuma tabbas Allah bai umurni da abin da bai da kyau an gane wannan da kyau ko saboda qadiya yana da kyau mutane su fahimce ta an gane ko to kenan in dai duk abin da Allah ya yi umurni an gane ko akwai alkhairi a cikinsa kenan taimaka ma marayi akwai alkhairi a cikinsa sannan alkhairin nan alfardi wal mujtama alkhairin nan zai shafi ɗaiɗaikun mutane ɗaya ɗayan mutane sannan kuma zai shafi al'umma gaba ɗaya alkhairin zai dawo zuwa gare ta to kuma in aka yi umarni ba a aikata ba to kuma an yi mi an yi sabon Allah subhanahu wata'ala domin barin abin da Allah ya yi umarni shi ma saba ma Allah subhanahu wata'ala ne misali waye umarni da ayi sallah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. No. To idan mutum bai sallah ba ya saba ma Allah ko bai saba ma Allah ba. To kada mutane su tsammanin a'a wanda yake da halin taimakawa bai taimaka ba kamar bai saba ma Allah ba. A'a dukiyan nan ta akwai haƙƙi mm. wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. No. Cikin dukiyar su akwai haƙƙi sananne Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani. In ma mun ce ma'lum nan ba ana nufin ya tsaya akan zakka ba. Domin al'amwal duke da duk Allah ya baka tana da haƙƙi. Akwai haƙƙin zakka, akwai haƙƙi na marayi akwai haƙƙi na iyaye akwai haƙƙi nawa akwai haƙƙi nawa to don haka wannan abu ne wanda ya kamata mutane su fahimce shi kada mutum ya sa tsammanin baiwar da Allah ya yi masa ta wato ilmi ko baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya masa ta daraja ta ɗaukaka ko baiwar da Allah ya ma mutum ta ilmi ko Allah baiwar da Allah ya ma mutum ta wato ƙarfin jiki ko ta dukiya ya sa tsammanin a'a tashi ce a'a Allah zai tambaye ka akan ni'imar da yayi maka wannan kama ayat da Allah ya tawa wa yasaluna kama yasaluna kama zan fi kun kuma anfaqtum min khair fal walidaini wal aqrabina ila yawwa ma tafalu min khair fa inna Allah bihi alim kenan abin bai tsaya ba akan kai inda kake tunani to shi yasa mu tunatar tunatarwar da muke ma mutane muna son ne su tsere mafushin ubangiji ba muna son ne mutane su fada cikin hushin ubangiji ba lalle yanzu ana son a amsa kuɗi ga mutane abu ne wanda yake na bukata hakuri kuma sai an samu mutane masu hakuri kuma sai mutane sun danne zuciyar su kamar yadda mai bara yake cewa yi ma Allah sai an daure to amma kada mutane su tsammanin matsa musu ne ake yi a'a ana son ne su zo gaban Allah su samu lada mai yawa to dan haka umurnin da Allah subhanahu wataala ya dai a takaici umurni ne wanda akwai alkhairi a cikinsa. za mu iya dubawa mu fahimci cewa dalilai da dama da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala a taimaka ma marayi. Na farko mutumin da ya rasa mahaifinsa ya rasa gimshiki domin uba shine gimshiki ga mahaifin ga mahaifiyar ga ƴaƴan an gane ko idan akwai uba shi ne zai kula da mahaifiyar marayi ko ba haka ba shi zai kula da mahaifiyarsa in mun ce mahaifiyar shi marayin ko ko shi zai kula da matarsa shi zai kula da waɗannan ƴaƴa kenan in an rasa gimshiki dole na ana buƙatar taimako to kaga shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa taimaka musu dalilin da yasa Allah ce a taimaka musu ba wai dan Allah subhanahu wataala ba yana nufin a rage dukiyar mutane ko a ci dukiyar mutane a'a dan saboda wato a samu cikin al'umma an samu al'umma ta gari shi yasa Allah subhanahu wataala ya umarni da wannan kenan taimaka ma maraya na farko mutum ne wanda ya rasa mahaifinsa ya rasa tausayi ya rasa mai tallafa mishi to kaga dole duk kuma yadda za a taimaka ma maraya ba zai samu irin abin da zai samu a wajen mahaifinsa ba. Wani malami yake cewa duk wanda zai taimaka ma maraya zai taimaka mishi ne don tausayi ba don ƙauna ba. Ƙaunar da mahaifin shi yake mishi duk duniya babu wanda zai masa wannan ƙauna. Sai dai kai sai ka kai shi baban shi in zai bashi daɗi yake ji. Kai ko sai ka taushe zuciyarka. Sai ka danne zuciyarka. Sannan za ka taimaka mishi. Shi kuma baban shi zai taimaka mishi yana jin daɗin cewa zai taimaka mishi. Yana jin daɗin cewa mas'uliya ce khassa waka ko mas'uliya ce amma. An fahimce ni to kaga ba yadda za a yi duk yadda ka kai ba za ka so yana da wahala a ce ka so dan wani irin yadda kake son ɗanka. To kenan don haka ba yadda ma za a yi su samu irin wancan tausayi irin na irin wanda za su samu wajen mahaifansu an gane ko to da haka ya kamata mu fahimci wannan Allah subhanahu wataala yana gaya muna wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida su waɗanda za su bar su ji tsoro waɗanda za su bar dhurriya dha'afan wato zurriya ko ƴaƴa dha'afan masu rauni ashe maraya mutum ne mai rauni yana da rauni ta fuskoki daban-daban daban a rayuwa daga ciki baya iya ɗaukan nauyin rayuwarsa. Daga ciki bai da wayo wanda zai zuwa ya nemo abincin da zai ci. Daga ciki ya rasa babban rukuni a cikin al'umma wanda zai tallafa mishi. Daga ciki bai da wanda zai kula da shi al'umma bata damu da shi ba za ka ga ƴan uwa ma na kusa ba su damu da shi ba kannan mahaifin shi da yanda mahaifin shi ba su kula da shi ba balle ma al'ummar da yake nesa da ita tunda an manta da wa'ati zal qurba haqqahu ina fata an fahimci ni kenan dan haka kula da maraya musamman ta hanyar dukiya kuma ba duk marayu ne ake nufi ba anan a'a marayan da yana cikin talauci wani mahaifin shi ya mutu ya bar mai miliyar guda waye yake zancen shi kaga waɗansu babban kuskure da suke ce suna ganin kamar ƴaƴan maudata ne ake so a taimaka ma a'a marayan da yana buƙatar taimako amma marayan da baban shakka ya bar masa miliyar ko biliyan shi ba a zancen a ce a taimaka mishi shi wannan ma inda ana taimaka shi ne kamata ya taimaka ko ba haka ba to da haka mutane su fahimci irin wannan shi yasa ba ma son cikin kwamitin da awa marayan da mahaifin shi ya bar mai dukiyar da ta isha a ɗauki nauyin rayuwarsa har da shi a kawo kawo domin za a kama wannan aikin cikas ina fata an fice cikin tafiya ya kamata mu fahimci wannan an gane ko kenan maraya dai mutum ne wanda dalil daga cikin dalilai don suna da yawa ba za mu iya kawo su a cikin wannan takaitaccen lokaci ba amma daga cikin dalilai da yasa Allah ya sa a taimaka mishi shine cewa yana da rauni ta fuskoki daban-daban daban-daban daban waɗanda ya kamata a taimaka masa daga cikin dalilan da suka sa kuma Allah subhanahu wataala ya ce a taimaka ma marayi saboda mi saboda su ne mazan gobe eh na'am sannan daga cikin dalilin da suka sa Allah ce a taimaka ma marayi yanzu misali muna ganin kafirai sun yi ONG sun zo sun taimaka ma marayi mu sai muka zo muka ce addinin mu addinin gaskiya ne mun watsar da ayoyi mun bari waɗanda ba su da ayoyi sun zo suna taimaka musu ya za a yi da'awar mu ta yi tasiri a cikin al'umma ya za a yi khitab magana an gane bayanin mu yayi tasiri a cikin al'umma ya za a yi hujjojin mu su yi tasiri a cikin al'umma an gane ko sannan kuma ya za a yi bayanan mu su samu karbuwa da dalilan mu a cikin al'umma wanda ba zai yiwuwa ba ina fata an fahimci ni to amma lokacin da ka taimaka ma mutum in kai mai nasiha zai gane cewa mutum ne nagari kake kana da dukiya baka taimaka ba amma ka zo kana mutane nasiha kaga ba za a karba ba wannan shi ya kawo malamai suka shiga matsala a cikin wannan zamanin masu halin daga cikin malamai ba kowane malami ba kullun za a hau mimbari a ja ayoyi da hadisai za a je a shiga ƙauyuka za a shiga birane za a shiga gidan TV a yi wa'azi amma kana da dukiyar da kana iya ɗaukar nauyin mutum ɗari amma kana karɓar sadaka. to kaga wannan kuskure ne ba mu ce ka karɓi sadakar ba ka karɓa amma ka taimaka ma waɗanda sun ka cancanta dan tana yiwa wani shi ba zai iya ba talakan ba amma zai iya baka to kai sai ka karɓa don Allah in wato sai ka ba waɗanda suka cancanta an gane ko to daga cikin abin da yasa Allah ya ce mu taimaka ma marayi hikimomin da ke ciki suna da yawa misali yanzu gashi nan muna ganin kafirai suna zuwa kasashen musulmai in suka zo kasashen musulmai za su yi amfani da waɗannan marayun su ɗauke su su tarbiyyantar da su su kafirtar da su ko kuma su ɓata musu ɗabi'o'insu su ba su ilimi na duniya su dawo da su su zamanto su ne jagorori a cikin al'umma kuma waɗannan marayun ba za su ji magana kowa ba a duniya
wannan taimako ne abin da faransa suke cewa amfazo ne kado kado amfazo ne amfazo ne to shine an gane ko yanzu da yake turai ta lalace namiji yana iya auren namiji mace za ta iya auren mace to kuma duk duniya kowa ya san namiji in ya auri namiji in shekara dubu za a yi a duniya ba za a haihu ba ko ba haka ba mace in ta auri mace in za a shekara dubu a duniya ba za a haihu ba ina fata an fahimce ni to yanzu tun da ba za a samun haihuwar ba su yanzu dole su nemo 'ya'ya sai su tuna cewa ai Afirka akwai matsaloli. Ana yaƙe-yaƙe mutane suna mutuwa. Afirka akwai talauci, ƙasashen musulmai akwai talauci. Sai su ce to bari mu je can mu nemo ‘ya'ya. Akwai ‘ya'yan da ake haihuwa misali ana yadda su saman hanya. An gane ko su ma waɗannan suna ɗauka.
Wanda UNICEF take ɗauka.
UNICEF da sauransu. An gane ko irin waɗanda ake kai SOS inda ake ma SOS. Gidajen tallafa ma waɗannan ƙananan yara. To yanzu kafiri muna kallo ya zo ya ɗauki yaro ya cika takardu an bashi a hukumance ya je da wannan yaron mun taimaka wajen kafirtar da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da zamu ɗauki nauyin waɗannan marayun muna da izini yau in wani kafiri ya zo zai ɗauki musulmi mu ce a ba mu yadda ba dalili kuma wannan mun taimaka mishi zai saurari maganar mu amma ba mu taimaka mishi ba ya za mu yi kawai ido za mu sa shi yasa wanda ka taba taimaka ma in kai da zai karbe ta amma yana da wahala mutumin da baka taimaka mishi ba kana da halin da zaka taimaka mai kuma baka taimaka mishi ba kuma saurari maganar ka ina fata an fahimce ni to kaga Allah subhanahu wataala sai ya umurni da mu taimaka ma marayin nan saboda mi saboda kar mu bar gibin da kafirai za su shigo an gane ko musamman a wannan lokaci su ce za su ɗauki 'ya'yan musulmai su ce su za su tallafa musu su ce su za su ɗauki nauyin karatunsu su ce su za su mayar da su waɗansu mutane maza na gobe sannan mu dawo bayan waɗannan sun zan shugabanni a cikin al'umma mai tunanin su tausaya ma wani ba za su tausaya ma su tausaya ma waɗanda suka tausaya musu waɗanda suka ɗauki nauyin rayuwarsu to dan haka kenan umurnin da Allah subhanahu wataala yi akwai hikimomi da dama in ban manta ba akwai hadisi na Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda yana cikin musnad na Imam Ahmad wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana da kaushin zuciya an gane ko shaka qaswata qalbi an gane ko shaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi ya kawo wato ƙarar zuciyarsa zuciyarsa ta bushe ta kekeshe an gane ko kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa nan yana nufin bushewar zuciya ba ana nufin kamar yadda ice ke bushewa ba zuciya ta bushe dan yanzu mun kawo hadisi wanda bai rarra hadisi bai na ita wai kaji an ce cikin hadisi wai zuciya tana bushewa to ai ce ne aka sai na bushewa a'a alqur'ani ba ya faɗi zuciya tana bushewa thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa kuma Allah ya faɗi dalilin da ke sa zuciya ta bushe ina fata an fahimce ni wala takunu الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم إن رأيواتي تسوت أدم دوتي تسابوشي يوم وروري القولي ko ba haka ba tana yana sa zuciya ta bushe fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya zuciya wato yawan warware alƙawari yana sa zuciyar dan adam ta bushe ina fata an fahimci ni kenan ba wai hadisai da ake ganin ka ba sun kawo wani abu da babu shi a cikin alqur'ani ba wannan yana nuna mutum bai fahimci alqur'ani shi kanshi ba a alqur'anin ma to ya tabbata in za ka fara ƙaryatarwa sai ka fara ƙaryatar da shi alkur'anin karan kansa tunda shi na yace wannan sannan kuma wannan bushewar zuciyar za ta sa shaytan ya samu damar tisgan mutum duk inda yake so na'am sosai dan Allah yace li yaj'al ma yulqi shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum ka gani dan Allah sai wannan ya zama to jarabawa ga ladina fi qulubihim marad ga waɗanda akwai wato rashin lafiya a cikin zukatansu wal qasiyati qulubuhum da waɗanda zukatansu sun bushe kaga kina ashe in zuciyarka ta bushe shedan ya ya sabce ka an gane ko ya fisge ka ya tafi da kai inda ya ga dama abu ne mai sauki to sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo karar an gane zuciyarsa cewa tana cewa Yana da busassun zuciya.
zuciya Allah ya taimake shi ma da ya gano ciwon Mm.
har ya zo kuma neman maganin Eh.
taimakon Allah yana da yawa a wannan wurin sosai sosai to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi imsah ra'sal yatim Hmm.
ka shafi kan maraya Hmm, Allahu akbar shafar kan maraya yana sa zuciyar mutum ashe ko da baka da abin da zaka bashi Mm.
in kana da hali ba wai masu kuɗi su ce, "A to shikenan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imsa har asali ki ku tattara mana su mu shaha kawunan su mu mu ta kabu wannan wannan gurgo fahimta ce Gurgun fahimta.
an gane ko ka san akwai masu wayo a ba wai ana a tara muku marayi ba kawai ku shaha kansu ku yi ta kanku Mm.
a'a wato b- shafar tana ɗaya daga cikin ababen da aka ce a yi eh na'am tana daga cikin ababen da ko abubuwan da aka ce a gabatar eh na'am amma ba ita ce kadai abin da ake bukata ba eh na'am ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce imsah ra'sal yatim Hmm.
ka shafi wato kan maraya Hmm.
an gane ko in ka shafi kan maraya wa at'imil miskin ka ciyar da miskinai Mm.
dukkan waɗannan dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ce a taimaka musu saboda suna buƙatar taimako Ina.
kuma kowa kake a duniya kana buƙatar taimako kada mutum ya sa tsammanin shi bai buƙatar taimako sannan kuma daga cikin dalilan da suka sa Allah subhanahu wataala ce a taimaka ma marayi Mm.
shine cewa yau kai kana da rai amma baka san lokacin da zaka mutu ba na'am
to in baka san lokacin da zaka mutu ba ƴaƴanka baka san dukiyarka da in ma in kai talaka ne in ka taimaka da abin da Allah ya baka Mm.
kai ma za a taimaka mana ka Na.
in kai mai hali ne baka san cewa dukiyar da ka bar ma ƴaƴanka ba za su girma su same wannan dukiyar ko ko ba za su girma su same ta ba ba za ta lalace to ka gani sai sa Allah ce wato wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan kaga su ma za su iya barin ƴaƴa masu rauni eh na'am khafu alaihim suna musu jin tsoron mus- fitintunu na duniya da musibobin da duniya tun daga kafirci har zuwa abin da ya kai saban Allah subhanahu wataala ya da ce falyattaqullah su ji tsoron Allah tsoron Allah kuma bai tsaya ba wal yaqulu qawlan sadida a qawlan sadida ɗaya ne daga cikin tsoron Allah Mm.
a'a taimaka musu ma yana daga cikin abin da zai saka samu tsoron Allah na'am To don haka dai a takaice kafalatul aitam hikimomin da ke cikinta waɗanda suka sa Allah subhanahu wata'ala ce a yi suna da yawa.
Hmm.
ga tau wato sawar zu- sanyaya zuciyar maraya sanyaya zuciyar mahaifansa an gane ko Yeah.
gina mazajen gab- ga- gaba Yeah.
tare bannar da za ta uh, haifu a gobe domin yanzu misali muna ganin cewa wannan matsalar ba ta shafe mu ba ana nan ana nan sai waɗannan matasa suka girma eh na'am da suka girma babu mai musu tarbiyya Ba- ba a yi musu Cikin- tarbiyya ba, tun sai- suna yara.
tun suna yara sai aka samu barayi daga cikin su Hmm.
sai aka samu yan kwaya daga cikin su Hmm.
ga mu yanzu muna kukan eh, 'yan kwaya sun yi yawa cikin matasa Hmm. ana yawan sace moto ana yawan sace moto eh ana shiga gidan mutum a kashe shi a yi zina da iyalinsa
na'am to me ya kawo wannan to in muna ganin waɗannan matasan cikin al'umma ba mu kula da su ba yanzu ma matsalar gata da masu iyayen ma da marayun ana fama ina ga marayun nan sun limki linkin baninke Lalle.
tunda al'umma karuwa ne take yi sosai sosai muna ƙara yawa to in kuma muna ƙara yawa lalatattu ko kuma waɗanda ba su samun kula suna ƙara yawa a cikin al'umma ya za a yi wata rana in wata ɓanna ta taso mu samu cin nasara ta daƙile wannan matsalar da take tashi a cikin a al'umma takaice cikin taimaka ma marayu akwai taimaka ma kai akwai taimaka maka kwarai da gaske Mm.
domin kai zaka mutu ka bar ƴaƴanka sannan kuma tana yiwuwa in ma dukiyar gare ka in ma kai shugaba ne kana buƙatar biyayya in ma kai malami ne kana buƙatar wanda su taimaka ma a fagen da'awa Hmm.
to sai ka zo ka yi wasa sai ana jiran kuma al'umma ta rayu kyakkyawar al'umma mu duba mu gani mai duguri abin da yake faruwa ƴaƴan mutanen da aka kashe na Boko Haram akwai ina ganin yanzu gwamnatin Najeriya kusan marayi sun kai dubu saba'in waɗanda yanzu gwamnati ita ke kula da su Hmm.
har na ji ma wani shiri da aka yi an sa gwamnan eh, jihar Borno yana bayani kaga gwamnati ta ɗauki dubu saba'in to marayun dubu saba'in ne kawai sun fi haka sun fi haka kiran masu kuɗi ana buƙatar su yi mi.
su taimaka su taimaka wanda zai iya ɗaukar goma ya ɗauki nauyin nawa Ya ɗauki goma.
goma wanda zai iya ɗaukar nauyin biyar ya ɗauki nauyin wa Biyar.
wanda zai iya ɗaukar nauyin ɗari ya ɗauki nauyin nawa Ɗari.
to yanzu misali kuma talaka wanda ba zai iya ba yake ɗaukar nauyin ɗaya ya ɗauki nauyin nawa Ɗaya.
ɗaya Hmm.
yanzu a Saudiya da sauran kasashen duniya har usra ake yi ma maraya Hmm. kullum ya amala ala shakilati madalla sai a zo a ɗauko maraya daga gidan marayi Eh.
a kawo shi a mayar da shi kamar ɗai ne daga cikin ƴaƴa na gida Eh.
a rinka kula da shi har Allah subhanahu wata'ala ya sa ya kai wani matsayi ko ya kai wani mataki na rayuwa don ba a san menene gaba za ta haifar ba na'am to ina fatan dai eh, yan uwa suna fahimtar irin waɗannan misalai da muke bayarwa na'am na'am to akar makallahu Allah ya saka da alkhairi na'am kafin mu she akwai wata yan nasiha da nake so Mhm.
a yi ma mutane Mhm.
shi malam duk wanda ya yi sadaka masalar taimaka ma maraya Mhm.
an karba ko kuma akwai wani sharuɗa da ya kamata a ce mutum ya jika sannan Allah ya karbi wannan sadaka To, wannan gaskiya tambaya ce mai muhimmanci sosai, Mm, ko ba gaskiya ba. Lalle lalle aiki yana da sharuɗa guda uku mm, ga kowane ɗan adam. In kuma musulmi ne yana buƙatar sharuɗa guda biyu kafin Allah ya karɓi wannan aiki.
mm, Na farko shine aikin nan ya zamanto mutumin da zai yi shi musulmi ne.
mm, Duk abin da mutum zai ciyar a matsayinsa na ba musulmi ba Allah ba ruwan shi da wannan.
mm, yanzu duk aikin nan da ONG ONG suke yi Allah ba zai karbe shi ba in dai ba musulmi ne suke yin wannan aikin na'am sharadi na farko kenan don Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan Falan yuqbal.
falan yuqbala minhu huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ne yake magana ba daga wajina ne kawo wannan maganar ba na'am duk wanda ya riki wani addini wanda ba addinin musulunci ba to falan yuqbala minhu mm, Allah ya yi alƙawalin ba zai karba ba mm, ko da duniyar nan ya ciyar gaba daya huwa fil akhirati min al-khasirin ranar tashi alkiyama ne daga cikin fuskar hasara Allah shi mun tsari na'am shar'i na farko kenan ka kasance musulmi to in muna nan Niger kaga wannan shar'in da yawan malamai ba za su kawo shi ba Eh.
tunda an ce 99% Musulmi.
musulmi na amma kuma in muka dubi wata hanya sai mu ce sai mun kawo shi to shi 1% din nan Mm.
tana yawa shi ma ya taimaka
lalle lalle ta da ya taimaka sosai
an ka ce eh, ana a- abin nan eh, an bi ta barawo a bi ta mafi Abin- sawu ko eh, sosai.
Eh, a bar bugun jakki ana barin ta ana yi barin ta yi yana yiwa wanda ba musulmi bai kawo ta shi Yana yiwa taimako da ana yi to da haka kenan sharadi ya kasance musulmi ne sannan Allah ya karbi wannan aiki Mm, abu na biyu ya zama to aikin nan an yi shi da ikhlasi mm, an gane ko wato Ma'ana ikh- ikhlasi.
ikhlasi shine yin aiki don neman yarda Allah Mm, na'am.
an gane ko waɗansu malamai sun yi ta'arifin sa al- al-ikhlas huwa an ya'mal al-insanu amalan libtigha'i mardatillah wa tajridihi min kulli sha'ibatin dunyawiyya na'am abinda ake kira al-ikhlas an ya'mal al-insanu amalan mutun ya aikata kone irin aiki an nakira wato abin nan, eh, ta ummu ko ko al-fi'lu yanhallu ila al-masdariyya wa ila al-umum an gane ko Na'am.
wato eh, abin nan an ya'mal al-insanu amalan mutun ya aikata aiki ko na'am wato eh, libtigha'i mardatillah dan neman yarda Allah na'am ba dan ka burge wani ba ba dan ka bata ma wani da rai ba ba dan a ji sunanka ba ba dan a nuna kafi kowa bayarwa ba ba dan saboda eh, partinka ba saboda kana buƙatar a ce ƙuri'un nan eh, Eh, na farti mai tafiya.
iyayen tunda shi yaro bai kaɗa zaɓe Eh.
amma kuma Eh.
iyayen shi suna kaɗa zaɓe Na'am.
family kin shi suna kaɗa zaɓe Mm.
sai su zama to su ba cikin militan Mm, to in ka yi don saboda su jefa ma ƙuri'a ko sun jefa ko su su jefa ba ba ka da lada Ba lada.
in sun jefa ma ka samu ladar ka duniya in ba su jefa ma ba kuma ba ka samu ba na'am kuma ko sun jefa ma in baka ci ba kaga dai har yanzu kana ƙasa sai in Allah sa kai na ka ci zaɓin na'am an gane ko wa tajridihi ka tsirautar da wannan aikin min kulli sha'ibatin dunyawiyya da duk abin da zai cuɗanya da shi Mm, na wani abu na Mm, neman ha.
duniya to wannan shine sharadi na biyu na karɓa aiki ko wani irin aiki ne na'am abu na uku sai ya zamanto mutumin nan ya yi muwafaqatu sunna shine wanda suke malamai suke kira almutaba'a na'am aikin kai dace da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma taimaka ma maraya hakika wuri ne wanda abu ne wanda shari'a ta yi umarni da shi a cikin ayoyi da dama Eh, kafin ma al'ummomin da suke gabanin mu an yi umarni da wannan a taimaka ma marayi kuma mu kama al'umma ayoyi sun sabka zuwa gare mu direct an gane ko Na'am.
Allah ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama kaga nan bani isra'ila an kace duk da yake an kawo dan mu yi koyi da su Na'am.
amma duk da haka mu kan mu ba a bar mu ba ayoyi sun yi bayanin mu kyautata ma eh, marayi wa yas- wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum kyautata musu dai abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya wajjaha wannan khitab zuwa ga eh, al'ummomin da suka gabace mu kuma Allah ya wato eh, mika wannan sakon ko ya eh, juyar da wannan magana kai tsaye zuwa gare mu saboda eh, mu taimaka ma marayun da suke tare da mu kenan duk aikin da ya saba waɗannan sharuɗa guda uku Allah ba zai karɓe shi ba ba ni na faɗa ba Allah subhanahu wata'ala ya faɗa don eh, abin aiki ya dace su da sunna akwai aya ƙarar cikin alkur'ani قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سنكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أتكيتن دي تكيتاوا aikin da duk za a yi yana bukatar waɗannan sharuɗa ba dan kuma suka zuwa wani ba an gane ko mun kawo wannan ne saboda mutum in zai yin aiki ya yi aikin da yake fatan ya ci amfanin shi duniya da lahira an gane ko kada wani mutum ya sa tsammanin an yi ne don saboda a soke shi ba haka nan bane a an yi ne saboda komai zaka yi ya kamata ka mishi fondation shi yasa waɗansu malamai suke cewa wato ikhlasi da muwafaqatu sunna sune fikafikai na tashin aiki yayi fira an gane ko ya tashi a sama shi kuma musulunci shine motayar an gane ko tunda ko kana da sabon mota in kana da sabuwar mota da sabin tayoyi da sabin tayoyi amma babu mota babu motar kaga babu tahiya shi musulunci shine mota na'am to shi kuma ikhlasi da shi da mutaba'a su ne fikafikai waɗanda jirgi yake tashi ya tafi da su ko mu ce su ne tayoyi in mota ce tun da mota ko akwai motar ko injin bar mu ce injin saboda ɗansu ba su fahimtar motar da haka dai a takaice waɗannan su ne dalilan da ke sawar aiki ya tafi irin yadda Allah subhanahu ta'ala ya zayyana wallahu ta'ala a'lam mallan Allah ya saka da alkhairi na'am haka nan kallon tambaya ta gaba shine abin da ya shafi marayi a tarihance akwai wani abu da za ku iya ƙara ma mutane bayani na jawo hankalinsu wajen taimaka marayu ko tarihanta dai haka al'aitam al'amarin tarihi.
To, abin da nake gani wannan maudu'i ne mai tsawo sosai, amma dai muna iya bada misalai ala sabili tamfil la ala sabili hasar kenan misali ne za mu bayar misalin da ya kamata mu bude fage da shi shine misali na manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda dai ba Allah bai halicci wani mutum ba irin sa kuma ba zai halitta ba babu wani mutum wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kima da daraja babu wanda ya kawo ma al'umma alkhairi ya zo ma al'umma alkhairin da babu wanda ya kawo irin sa gabanin sa kuma bayan sa ba za a samu wanda zai kawo alkhairi irin wanda ya kawo ba to amma ya tashi a matsayin maraya kaga kenan ba a san abinda gobe za ta haifar ba mace da ciki in ji mutanen ba a san abin da za ta haifar ba duk da yake zo ana yin ecography ko ba haka ba to in muka duba alqur'ani kanshi ya tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a matsayin maraya ko da ba sai mutai cikin hadisi ba dan kawai ne ya ce hadisi na bai dinne shi ba Allah subhanahu wataala yake cewa wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala wala al-akhiratu khairul laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidika yatiman fa'awa alam yajidika yatiman ashe Allah bai same ka ba maraya fa'a wannan tambaya ce ta tabbatar su su'al taqrir tabbas Allah ya same ka fa'awa sai Allah ya taro ka kenan wannan yana nuna mana cewa in misalin marayi za mu ɗauka kan mu kan ba mu je nesa ko mu mu ɗauki misali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine wato shugaban marayi gaba ɗaya ya tashi a matsayin maraya ba a san abin da zai zan ba amma ya kawo ma duniya alkhairin da har yanzu duniya tana amfano da shi ila yawmil qiyama to maraya kuma daga cikin abubuwan da kalubalen da yake fuskanta bayan ma rashin ciyarwa akwai tarbiyya wa zai tarbiyantar da shi da haka kada mu sa tsammanin ma dan mun ba da waɗannan kuɗaɗen mun ƙara aiki a'a in kaga maraya yana yin wani abu a cikin al'umma ya rasa wanda zai masa magana to kai ne babansa shi yasa mai alburda don da ke misali ne zamu kawo akwai alburda ta biyu tunda alburda biyu ne akwai alburda ta farko ta ka'ab bin zuhair akwai alburda ta busiri duk da yake inda mutum ya samu daidai a ce inda ya samu daidai inda bai samu daidai ba a ce ya yi kuskure ko ba haka ba duk da yake na wurin kuskura kurai waɗanda ya tabka ba mu sani ba ya yi su ne akan jahilci ko ya yi su ne da gangan wallahu a'lam yake cewa daga cikin dalilan da suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne yake cewa kafaka bil ilmi fil ummiyyi mu'jizatan fil jahiliyyati wat ta'dibi fil yutumi kafaka bil ilmi ya ishe ka ilimi an gane ko fil ummiyyi a ce kuma mutum ne wanda yake ummiyyi la yaqra'u wa la yaktub bai rubutu bai karantawa kuma a ce ya fi kowa ilimi domin duk al'umma ta duniya waɗanda suke kawo abin mamaki a cikinta an gane ko su ne ma ilimta tunda yanzu da zai kirkiro na'ura sai a ce maka yayi lakol kaza ko yayi university kaza a ƙasar turai ko a ƙasar afirka shine zai iya tsaya yayi mata ko fizik ko shimi ko wani abu duk malamin da za a ce maka yayi kaza za a ce maka ga makarantar da yi ga jami'ar da ya fito ga inda ya ko ga zauren da ya karatu ko karatu sauran da yi ga dai yadda an kai samu ilimin sa to amma sai ga ummi la yaqra wa la yaktub baya rubutu baya karatu kamar yadda Allah ya tabbatar da wannan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik an gane ko ummiyi ne allazina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil to sai an- ya- gashi ummiyi amma ya kawo abinda ma'ilimta ba za su iya kawo shi ba na'am ku larabawa ne kuna da ma'ilimta aka ce to ku kawo irin abin da ya kawo ya zo da shi sai ku tabbatar da cewa ƙarya yake yi kace launa sha'ula kunna launa sha'u la qulna mithla hadha ƙaryar banza suka ce da mun so da mun faɗa don Allah ku faɗa mana ba sai kun yi yaki da shi ba kun kai ƴaƴanku kun kashe kun kai kawunanku kun kashe kun sa kanku cikin matsaloli ku faɗa kawai magana ta fi sauki Shikenan.
amma sun kasa na'am to kaga wanda yace to kafaka ya ishe ka wato mu'jiza kenan ya ishe ka alama kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan ya ishe ka mu'jiza ga ummi ya kawo abinda mailimta ba za su iya kawo irinsa ba Na'am.
fil jahiliyyati yace a cikin kuma lokacin jahiliya ba lokacin da ilimi ya yaɗu ba a cikin al'umma na'am ana cikin jahiliya balle a ce a'a ga waɗansu ma'ilimta inda suka shahara da yalla a ɓoye karatun mm yace wa kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizan fil jahiliyati yace kai wa ta'dibi fil yutubi mm sannan mutumin da ya samu l- ladabi ko tarbiyya ta gari nagartatta ingantatta fil yutumi a cikin halin kasancewar samaraya na'am
an gane ko Na'am.
to kaga ina ganin eh, wannan eh, abu ne wanda eh, da za mu ɗauke shi da an kai ƙarshe ba sai mun ma eh, ba da wasu misalai ba saman waɗannan kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a maraya shi kaɗai ya ishe mu misali amma wannan bai hana eh, mu ɗan ƙara ba da waɗansu 'yan misalai saboda su fito ma a- mutum mutane abin a fili in muka duba akwai ta qadiyya wadda take qadiyya ce khilafiyya zamu kawo ta Eh, qadiyyar maryam
na'am maryam mun san ta haifi annabin Allah isa alaihi Isa alaihi salam na'am to amma maryam ta tashi a matsayin mareniya sosai Mi- babanta ya mutu mm dalili kuma wa kaffala ha zakariya mm zakariya shi ke dauki nauyin kula da ita da babanta yana da rai da zakariya
ba zai dauki ba zai dauki nauyinta ba na'am wannan ɗaya ne daga cikin dalilai to amma Maryam kuma Allah ya ambace ta a cikin littafinsa kuma ta zo da abin da yana da wahala wata ƴa mace ta zo da shi Haka.
tana daga cikin matan da ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari yana cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim ya nuna cewa wato kamula minar rijali kathir wa lam yakmul minan nisa wato babu wanda ya samu cika cikin mata sai wato Asiya da Maryam bintu Imran.
Hmm.
To kaga ta samu kamala a matsayinta kuma ta tashi marainiya kaga ba a san abin da za ta zo da shi ba.
na'am To sai qadiyya ta uku da nake cewa qadiyya ce khilafiyya Annabi Isa alaihi salam.
mm Shin za mu ce ya tashi a matsayin maraya ko ko ba za mu ce ya tashi a matsayin maraya ba.
Ina, um, tunda- Dalili kuma mu da a wajen mu Annabi Isa alaihi salam manzan Allah ne bawan Allah ne amma ba Allah bane Na'am.
ba dan Allah bane kuma.
mm To kaga yanzu a nan inda za a samu khilaf shin in mun ce maraya ne sai mu- ba- ba- wato ba mu kalli cewa ba an same shi ta hanyar eh, saduwa ta tsakanin ya mace da ɗa namiji eh na'am wato bidun al-i'tirar bil asl saboda wanda bai da to shi ba a tunanin cewa a sai a dauke shi a matsayin maraya eh na'am misali mutumin da yake da hannu ɗaya wajen alwala ba mu cewa ya wanke hannu biyu eh don mi don babu gabar eh To ko kuma a mu ce a'a shin tun da dai an sa eh, ka'ida sai mutum yana da mahaifi ne in ya rasa mahaifin tun da shi bai da mahaifin balle ya rasa mahaifin mm na'am
to sabani ne na wanda malamai suka kawo eh, waɗansu malamai sun tafi cewa ana iya ɗaukar sa a matsayin maraya saboda shi dama bai da mahaifi waɗansu ce a ba za a ɗauke shi a matsayin eh, eh, maraya ba saboda dama shi bai da mahaifin ya rasa mahaifin balle ma a ɗauke shi a matsayin maraya to eh, a takaitan takaitawa dai shi ma ya tashi dai a cikin hali wanda yake mun ɗauka na maraici ya tashi wanda yake na ya zo da abinda wato duniya har yanzu tana eh, sane da ci gaban da ya kawo mu duniya ina fata an fahimce ni to in muka ketara wannan muka zo wajen fagen malamai za mu duba akwai Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi Rahmatullahi.
al-allama eh, kowa ya san a matsayin maraya ya tashi an gane ko ya tashi a matsayin yaro karami kuma Allah subhanahu wataala ya sa ya zama fitila ga al'ummar duniya ina fata an fahimce ni ya haskakar da duniya da iliminsa ya karantar da malaman Saudiya hasta da su bin Baz sun yi karatu a hannunsa irin su Sheikh Nasir Sa'di ya yi karatu a hannunsa Ibn Usaymin ya yi karatu a hannunsa Fauzan ya yi karatu a hannunsa kaga wannan ya nuna cewa Abbas yawa yana kawo misallansa a takaicen dai takaita babban malami ne wanda duk wanda ya san ilimi a duniyar yau ba sai an yi shi bayanin wane ne shinkaiti ba to muna cewa kuma Muhammad al-Amin Shankiti da yawan ɗalibai ba su gane wasu da sun ga Shankiti su ana tsammanin shi ne ba wato Shankiti wani yanki ne a cikin ƙasar Mauritania to duk mutumin da ya fito daga cikin wannan yanki ana kiransa Shankiti to dole sai ka bambanta akwai Muhammad al-Mukhtar Shankiti akwai Muhammad al-Amin Shankiti akwai Abdullah Shankiti sai ka gane wane ne daga cikin dan wani bi ɗaliban ilimi wajen bahasi da bincike da bayani sai Shankiti ya ce to kaga in ma ka san kowane ne daga cikin su ka san bambanci ya kamata ka faɗa. Kuma koko in baka sani ba to ka yi ka yi hattara dan baka san wane ne daga cikin su ya faɗi wannan magana. To in muka duba kuma Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi al-Allama shi ma ya tashi a matsayin maraya. an gane ko kuma shi ma ya zama babban malami ne wanda ya amfani duniya da ilimin sa an gane ko ibn Uthaymeen rahmatullahi alai shi ma mun san cewa ya tashi ne a matsayin maraya kuma shi ma ya haskaka duniya da ilimin sa an gane ko in muka dawo fagen jagorori zamu ga cewa Saddam Hussein tarihi ya nuna cewa ya tashi a matsayin maraya yau kuma Saddam Hussein ya yi jagorancin ƙasa ta tsesar Iraki kuma irin mutane sun ga irin kwarjinin da ke gare sa da irin kuma kokarin da ya yi ga al'ummarsa an gane ko in muka dubi Muammar al-Qaddafi shi ma ya taso a matsayin maraya kuma tabbas lokacin da ya tashi ya tashi bai da mahaifi ma'ana mahaifinsa ya rasu kuma kaga Allah subhanahu wata'ala yasa yayi ayyuka daban-daban musamman in muka ɗauka mu a nan Nijar muna da shaida da zamu cewa yayi wani aiki na musulunci an gane ko ba za mu kima mutane hisabi ba suna gaban Allah Allah ne zai musu hisabi ko ba haka ba akwai inda mutum zai yi daidai akwai inda mutum zai ba daidai ba ko duk duniya babu wanda zaka shaida cewa kace wannan musulmi ne cikakke sai dai alamomi zaka amfani da su don babu wanda ya san abin da ke cikin zuciya sai Allah kenan yanzu misali in mun ce Kaddafi tana yiwa wani ya cewa shahidi ne ko yana cikin aljanna ba a ce mutum shahidi ne kuma mu ba za mu ce Kaddafi yana cikin wuta ba an gane ko amma ba mu za mu musa hisabi ba misali to amma dai muna da shaida aikin da yayi a cikin kasar Niger na musulunci babba ma wanda za mu dauka wanda kowa san shi shine masallaci na Kadafi ake cewa shine ko babban masallaci na babban masallacin kasar Niger gaba ɗaya kakaf wanda muke alfahari da shi wanda muke tinkawo da shi shine masallacin kadafi ko ba ga alqaddafi zai ce kadafi wanda ya tashi baraya yawa to kaga kenan wannan aiki ne wanda mu mun gane shi a zahiri Allah shi san abin da ke cikin baɗi ina fatan an fahimci wannan da kyau to kaga dai waɗannan na dan tsakuro muna ne na jagorori ta hanyar mulki da waɗanda annabawa ne ta hanyar wahayi da waɗanda ta hanyar malamai ne ta hanyar karatu Allah ya ba su ɗaukaka Allah ya ba su damar da suka taso suka taimaka ma al'umma in muka duba misallan kuma yawa ne da su ba za mu iya cewa duk za mu iya kawo su ba littattafai na nan kowane gari kuma za ka iya bincikawa za ka ga wani mutum wanda ya taso a matsayin maraya Allah ya bashi ba za mu ce annabta ba da annabta ta riga ta wuce Allah zai iya bashi ilmi Allah zai iya bashi dukiya Allah zai iya sai zamanto jagora a cikin al'umma da abin da ya kama da haka yanzu in muka diba kasar Venezuela wanda ake ganin dan adawa ne yana son mulki mutum ne wanda yake ya tashi ne a gidan marayi tana yiwa ko maraya ne ko kuma an yarda shi a hanya aka ɗauke shi yau gashi har shina batun samun jagorancin ƙasa irin wannan ƙasa babbar ƙasa daga cikin ƙasashen duniya to don haka dai a takaicen takaitawa tun da lokaci ya fara hararen mu shine abin da zan iya cewa ba a san abin da gobe za ta haifar ba tana yawa ka riƙe maraya ya amfane ka ƴaƴanka na ciki kuma su watsar da kai duk wannan ba abin mamaki bane an gane shi a duniya Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah kuma subhanahu wataala ya yi mana jagoranci Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon taimakawa da abin da Allah ya ba mu Allah kuma subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya karbi wannan aiki akwai tambayoyi da dama da ya kamata a yi ma malam kan abin da ya shafi wannan nasiha da malam yayi amma dai insha Allah nan za mu tsaya kenan sai dai wani jiko tunda malam ya zo ne bakwanci kuma wannan fili ya ga cewa bai kamata a ce malam ya tafi ba a samu zama da malam ba kuma Allah ya kaddara muna fatan Allah ya saka da alkhairi Allah ya mai da malam cikin iyalan shi lafiya kuma abinda malam yake yi cikin wannan gari na kwanni Allah ya dora akan mizani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh